gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. za kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta alfa rediyo Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Daula Salim. Da ni Amina Buhari auna. masu sauraro kamar yadda kuka sani duk ranar talata shirin yau da gobe kan yi dubi ne akan ilimi inda a yau sha 19 ga watan maris ɗin shekarar dubu da 2019 za mu yi magana ne za mu tattauna ne akan kalamin da ministan ilimin najeriya adamu adabu ya yi na yunkurin da gwamnati take na kafa dokar hukunta iyaye da suke hana yaransu zuwa makaranta. yanzu kamar ni jihar tawar na fito katsina tun daga matakin firamare har secondary kyauta ne to me dalilin da zai sa ka kai ɗanka makaranta ko so kake kai da na sani kwanan nan ne ministan ilimin Najeriya Malam Adamu Adamu bayan wani taron su na ministoci da aka yi a Abuja ya faɗa wa manema labarai cewa iyaye da ke kawo cikas a ƙoƙarin da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa kowane ɗan Najeriya ya je makaranta za su fuskanci hukuma. Saboda haka ne yau wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin ya tuntuɓi malamai domin jin ta bakin su. kuma na tattauna da wata farfesa a nan amurka akan wannan batu To, wato waɗanda ke karkara ya za su ya za a yi da su masu sauraro ku kasance da mu cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin jin yadda ya kaya. To yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka mako a shafinmu na Facebook inda muka ce menene ra'ayinku akan matakin da ministan ilimin Najeriya Adamu Adamu ke shirin dauka na hukunta iyaye da suka hana yaransu zuwa makarantar boko ga kuma yadda kuka ansa mana. an mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Ahmed Rufai Salihu inda ya ce kafin hukunci wani tanadi aka yi wa ilimi. Sai Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe inda yake cewa gaskiya wannan hukuncin da minista yake shirin ɗauka akan iyayen da suka saka yaran su makaranta ya yi tsauri sosai ya kamata a san halin da iyaye suke ciki kafin a ɗauki wannan matakin. To sai kuma amsar Muhammad Bako da Magaram inda yake cewa hakan ya yi daidai da fatan iyaye iyaye za su amsa wannan kiran domin ilimi shine ci gaban gida shine ci gaban ƙasa shine ci gaban addini komi sai da ilimi. Sai Sadi Alhaji Ali Yunusari daga jihar Yobe shi ma inda cewa hakika ilimi wani abu ne mai matukar muhimmanci a wajen matasa masu tasowa da ma sauran al'umma baki daya amma matakin da ministan ilimi Adamu Adamu yake kokarin saukarwa sam sam bai dace ba. To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yake cewa eh wannan mataki ne mai kyau kuma idan an yi haka zai taimaka matuka domin akwai iyaye da dama da ba su son tura yaran su makaranta bisa fakewa da suke yi da talauci. Sai Idris Diya inda yake cewa a gaskiya hukunci ya yi domin kuwa rashin ilimi ba karamin koma baya bane ga al'ummar mu. To amsan mu na gaba kuma ya fito daga wurin Musa Maina Kandilwa Bukar inda yake cewa Assalamu alaikum VOA Hausa yau da gobe. Hakika wannan matakin ya yi daidai. Sai ansar Jamilu Musa Sabon Layi inda yake cewa hakika ilimi shine gishirin zaman rayuwa to amma kash mu matasa saboda irin halin tsadar rayuwa da kuma talauci da ke nema ya zama mana ruwan dare ya sanya ilimi yana neman ya fi karfin ganin yadda makarantu ke da uban tsada. Sai kuma amsar Abdulmalik Mujahid inda ya ce to shi zai baiwa 'ya'yan talakawa kuɗin karatun tunda ba kyauta bane. sai maina abdullahi duma inda yake cewa ya yi daidai amma fa ya tuna da cewa talauci ke sa iyaye hana yara zuwa makaranta to sai kuma amsa daga wurin umar adamu katagum inda ya ce hakika matakin hukunta iyaye da ba sa barin 'ya'yansu su je makaranta da ministan ilimi yake shirin yayi daidai ne domin dai ilimi ba abin wasa ba ne sai shafi'u sani inda yake cewa wannan yaudara ce kawai ba wani uba da zai hana ɗansa zuwa makaranta matukar za a baiwa yaron ilimi da kayan karatu kyauta to amsan gaba kuma ya fito daga wurin adamu muhammad mai nasara to sai hayatu usman koko inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya wannan mataki ya yi daidai allah ya bada nasara to amsan mu na ƙarshe a yau kuma ya fito daga wurin lawali ismail inda ya ce sai mun ji hujjar shi tukuna za mu faɗi ra'ayinmu. To mun gode ku ci gaba da an samu tambayoyin tambayoyinmu a yaushe muka tambaye ku. Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da wasu malamai. To jama'a assalamu alaikum. To tare da ni akwai malamai da za su gabatar da kansu kuma su yi muhawara da su game da wannan doka. To da farko ya suna malamin. Sunana Alhaji Abubakar man Sabo Yaba Lagos. gashi gwamnati tarayya ta baki ministan ilimin najeriya malam adamu adamu na cewa gwamnati za ta ɗauki mataki na ɗore duk iyayen da aka samu ba su kai 'ya'yansu makaranta ba ku ya kuka ji da wannan barazana na gwamnati eh wannan barazana ta yi daidai ko ba gaskiya ba don rashin ilimin nan mugun abu ne to amma fa menene ainihin makasudin da ya sa ga mutane ba su damu da kai yara makaranta ba musamman mu can arewacin najeriya dalilin haka shi yasa duk ƙasar da ba ta da ainihin masana'antu to baya take kuma gwamnati kawai ba za ta ɗauka kowa da kowa aiki ba amma an akwai masana'antu duk wanda ya gama aiki ya gama makaranta insha Allah ba zai rasa inda zai dan labe ba ya samu wurin cin abinci to ba mu da masana'antu ko ba gaskiya ba sannan kuma mu shugabannin mu can arewa tsakani da Allah ba su da kula ba su damu da 'ya'yan wasu ba sai 'ya'yansu kawai na kansu suka damu da su sai kuma waɗanda suke na dole ba a tafiya sai da su su ne kawai suka damu da su amma in a ce wannan dan talaka ne ko ko dan dan wani ne ko ko ga wani dan Allah ba da mai hazaka to in bai da wanda zai tsaya mai ga matakin ilimi sai dai ya karatu kuma sannan mutanen karkara kana ganin fa ba su ma damu da mai ake ce ilimi ba na zamani ko kuma ainihin na islama to kuma kaga ilimin islama mu a musulunci duk mutumin da na haihi ɗansa bai karantar da shi alkur'ani ba bai karantar da shi sunnatar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba to tabbatar ko zai tashi a zarge gaban allah ko ba haka ba to kana ganin yara ƙanana nan muna nan za ka ga yaro karami wanda bai fi shekara takwas tara goma wa za a turo shi neman kuɗi ya abin ya zama kamar hauka eh, ka haifi ɗanka baka karantar da shi alkur'ani ba baka karantar da shi sunnatar rasulullahi ba kurun ka tura shi neman kuɗi ya tashi a matsayin jaki kawai bai san komi ba sai neman kuɗi kamar dabba to kaga wannan bai dace ba ka cuce shi ka cuci ƙasa ka cuci al'umma kuma ka cuci kanka ka kuma cuci uwar ta haife shi to bari kuma zuwa ga wani malami da farko ya suna sunana bangida sa'adu mani dogara ka katsina to kaji dai batun da muke tattauna a kai shine na batun ilimi wanda gwamnati ce za ta ɗauki mataki na ɗore iyaye da suka kasa kai 'ya'yansu makaranta to da farko ana magana ma akwai irin waɗannan makarantu kyauta ne ko kuwa har da za a fito da wannan doka wannan magana sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un magana bangaren karatu kyauta ba amma magana yanzu kamar ni jiha tawar na fito katsina tun daga matakin firamare har secondary kyauta ne to me dalilin da zai sa ka kai ɗanka makaranta ko so kake kai da na sani babban ma abin bakin ciki abun damuwa da ya same mu mu hausa kullum muna mun koma baya yaro dan karami kamar abin da mai gida na ce alhaji shirman sabo idan ka zo nan ka duba gani yaro dan shekara takwas yana bin mota wai yana jin yunwa dan shekara biyar yarinyar da ta kai shekara goma sha hudu tana bara saboda allah da annabi ba rasa abin da za su ci ba wasu ma in ka je gidansu akwai shanaye wasu idan ka je gidansu sai ka sha mamaki za a jaya musu roman baka lagos akwai kuɗi akwai wani jin daɗi gaba ɗaya ka kira su a zo da sunan su zama kasunan dai na kasan jakuna su ne za su zama su zama robirin su ne za su zama su zama gasunan dai su zama area boys to ina amfani da wannan rayuwa da Allah mai muka mu saboda kai ka goyi bayan wannan mataki. ɗari bisa ɗari a shi duk wanda bai kai an shi makaranta ba. to ya suna malam. suna na aminu ɗahiru. to malami ne kaji abinda malamai na gaba suka ce eh bayanin da suka yi gaskiya ne to amma ni ina da don dan korafi a kai kasan duk wani matsalai wani abu ke kawo wani abu ba ma kaman ga mu yankunan mu na arewa na aka fi samun wannan matsala ta rashin tura yara makaranta to amma wani abu guda gaskiya bangaren mu shine kun bangaren da ya fi kowane bangare tsananin talauci wani mai gidan ko in ce maka iyayen sun ta'allaka akan wannan yaron ke dan dahwa masu ana dan samu abin da za a ci a sha so ni a gani na gwamnati kafin ta fara ɗauka wannan matakin abin da ya kamata ta yi karin sawa wa mutane ayyukan yi ko kuma ta inganta harkokin noma saboda galibi mu arewa mafi yawancin mu mutane ne manoma ta inganta harkar noma mu san cewa mun dukufa akan wannan bangare na noma mun samu abin yi to kaga gwamnati in ta yi wannan tana da hujjar da za ta iya kawo doka mai tsanani irin wannan to amma irin wannan yanzu yadda ake yanayin nan ban goyi bayan a kai yaro makaranta ba amma kuma ni ban goyi bayan kuma a kwamishe mutum ba saboda mi halin da muke ciki na yanayin harkokin rayuwa abin da gwamnati ke cewa shine makarantun nan kyauta ne firamare har zuwa sakandare eh to kuma amma kuma mu iyayen su kuma yanayin talaucin da muke ciki da rashin ayyukan yi shine matsalolinmu mu yaro an tura shi makaranta shi ke nemo dan abin da za a ci ya dawo babu kana ganin gobe makarantar na za ta daure shi yasa ni gwamnati ta nema ma mutane aikan yi ta kuma inganta noma saboda wannan matsala ta fi tasiri a yankunan mu na arewa to shi yasa kuma shi kanshi talaucin kuma ya fi yawa a yankunan mu na arewa saboda haka gwamnati ta diba yankin ta yi abin yi daga baya sannan sai ta kawo wannan doka mai tsanani ina goyon bayanta amma kuma ina so a kawo sassabci kan wannan al'amarin to da farko ya suna laifi sunana alhaji garba abdullahi wazirin hausa an jihar lagos sabo yaba to shi gwamnati tana batun ɗore iyayen da suka ƙi kai 'ya'yansu makaranta a matsayin ku na shugabannin al'umma ya kuka ji da wannan barazana domin kuma ya kamata a ce kun san halin da iyayen da ke ciki da kuma ta bangaren gwamnati wani gaskiya abin yana dama ma kowane dan arewa zuciya idan ya ga yanayin haka din musamman yadda su iyaye gaskiya mu iyaye wasu sukan ba da dama ga 'yan nan wasu ba talauci ba ne ba gaskiyar lamari wasu ba talauci ba ne ba kawai yanayi ne wanda yake kamar mutum wani sai ga yana da mata uku ko mata biyu dan wannan ya dan hita ya samu wani abu makwabci sai kawai mace ta rinjaye babban yaro sai da ce ai ga wani nan bai kai wani ba ya fita gashi nan yana da kaza yana da kaza to maimakon shi ya daure zuciye shi saboda ita makarantar da sai an daure tsakani da Allah da Annabi ba yiwuwa a ce a bai yaro ba ilimin arabi ba ilimin boko kuma a ce zanna to je ka in yi ci gaba da neman muku na abin da za a ci din domin tsarin na hangen talauci shin yaron nan zai ci gaba da zama yana nema su irin wannan wasu ke zama su zama wani abu daban kuma ga sanin su zama yan daba a daƙaice sun taho da kamar nan lagos patakul enugu kano kaduna sai su zo su miss yan yaren yan kana su miss da manyan 'yan iskawa na suke sun saba dama area boys ne suna shiga jikunna suna yin komi hatta yaran suna tallar ruwa suna tallar aya da bino da sauransu suna to sai su ba wannan layin su ko wancan to in suka koma gida me za su zama kaga wannan sun zama hadari ga karkara to ni ban goyi bayan ba gaskiya a bai yaro ba makaranta ba ilimin arabe ba na boko gaskiya ban goyi bayan wannan ba wasu na ganin cewa kamar to kamar gwamnati bata samar da makarantun nan ba da za a je eh ita ma gwamnati akwai aka sai wajenta saboda zaka tar da yaro an sa shi primary ya yi primary uba ya sa shi ya je secondary to amma ya za a samu tallafi ya ci gaba Shi ne matsala ita gwamnati kuma ba za ta taimaka ba kaga wannan ma aka ne inda gaskiya ne ya kamata a ita gwamnati kanta kamar yadda dukkan su wa'annan wa'anda ke shugabancin nan yanzu sai ka diba shi ne ake karatun nan da karatun nan hudasa da aka yi shi yaro idan ya gama firamare ya gama sakandare shi sakandare din da mutum zai shi komi hukyauta za a yi mai sabulin wanka ba ruwan uba da shi yinifom ba ruwan uba da shi na san wanda ma ke kamar a dauka kamar ne mutanen jihar katsina ne mutumin mani local government ne akwai wanda yake yana cikin mani sai ya ce shi yana wajen kaduna domin ya bashi kudin transfer wanda za a je kaduna to kaga duk gwamnati ta yi wannan to su yanzu gwamnati yanzu ne zai hana ta yin wannan ni shawara ga gwamnati ni shawara ta gwamnati kamin ta dauki wannan mataki to tabbatar za ta idan yaran nan sun ilimi to kuma za a nemi masu gurbin da za su taimaka ma iyayensu ba a tsaida su ba sai dan primary din su secondary din su to yanzu mai danga da ilimin secondary kan cikin kana neman aiki haka ba zai yi ba kuma uban nan bai da halin da zaya biya ma dan shi kuɗin da zaya tafi gaba kaga gwamnati ya kamata ta dauki wannan matakin inda gaskiya ne madalla yanzu bari mu je ga hirar da abokiyar aiki na ta yi amina buhar auna da farfesa hawa ibrahim daga jami'ar harvard a birnin boston na nan amurka sannu bakuncin wa muka samu a yau da gobe sunana hawa ibrahim daga boston massachusetts to sannu farfesa hawa muna so mu ji bayani akan matakin da ministan ilimi Adamu Adamu yake so ya ɗauka na hukunta iyaye idan ba su bar 'ya'yansu sun je makaranta ba. To ni dai labarin nan yanzu nake ji, amma abin da zan iya cewa shine a arewan Najeriya ƙarfin makarantarmu na allo ne. A makarantar allon kuma yana da daraja yana da kyau ga yaranmu mun tashi da shi mun girma da shi ni na ni lauya ce a wasu rawan ganin da na yi in na zauna baya na dan duba sai in gani cewa wato makarantar allon nan ka zauna ana koyar maka kana memorizing nashi kana sawa kan kullum kullum ya zama man da kamu lokacin da na fara aikin da koma makaranta ana makarantar lauya. Mm. kuma abin da na karanta idan ina so in haddace yana zama min da sauki so makarantar allon nan da kyau da daraja makarantar nasara ma yana da kyau yana da kyau aina mm. amma da mu yi ƙasa a gwiwa kan cewa a wannan za a yi kaza za mu ɗauki wannan gefe mu bar wannan gefe ina jin cewa za a hukuntar da iyaye ya zama kamar a turanci ana kiran shi duras ana so a da samu su ba zai zama da shi gaba da muke so ba akwai wani lokaci akwai yadda ake zama da mutane ah, na gida muna zato mun san abubuwa a sai mun je mun koma gida mun koma ƙauye in muka zauna muka yi shawara da su muga su me suke gani na ci gaban makarantar yara especially tafiya makarantar nasara ya za mu yi sulki da makarantar muhammadiyya ko makarantar allo so wannan ba maganan tilasawa akai mutum kotu ba ne ina ga wannan ba zai samu mana abin da ake bukata ba magana ne da mumun gaji a zauna a yi ta a kuma tabbatar da iyaye an ana kira a turanci ana bayin in wato an neme su shigo a cikin shawara mu kuma mu sauƙaƙar da kanmu mu da muke sama da su kamar shi minista ya zauna da su a kan taburma ɗaya ya ji nasu shawara an ba zai iya yi bai tura masu taimaka mishi a yi shawara amma tilasawa a je kotu ina kamar ba za a samu gallabin tafiyan ya yi daidai ba idan komai ya zo da tilasa. To a matsayi na wacce ta daɗe tana koyarwa, kina gani kamar ana misali suna ma so su sa hakan ya zama doka kina ganin zai yiwu a kasar mu ta najeriya ita eh mutum da baka san ma yanayin yara na ƙauyuka ba um, doka akan yi saboda a yi ci gaba ne ba wai ana so a ci gaba saboda dole a tilasta doka ba ne hakan ba zai zama da amfani ba ni a nawa gani um, ni yar ƙauye ce na tasha ƙauye kuma na yi talla sosai Wannan duk abubuwa ne da idan muka yi la'akari da shi shi ma ilimi ne fa kamar da muke faɗi ya za a yi a sani yaran da muke da sha ƙauye tun da babu kidaya a ƙauyukan namu ma wani lokacin ba su da suna saboda ƙauyukan in ka shiga ciki ciki sosai eh, kamar idan su zo su zauna an jima kaɗan su tashi su koma wani guri kamar dai ko ba barori ba ne ba masu shanaye ba ne amma yau sai ka ga sun zauna a nan gobe sun sun sun koma wani guri to a hakan idayen nasu ma samun shi zama da matsala su hmm. aka samu irin hakan nan ya za ka yi ka ce ta yi an yi doka ana so a a ce dole yaro ya kuma kanta ba yaron bai je makanta ba za ka iyayensa za a sa musu doka kuma a hukuntar da su sai zama da matsala za a kuntata musu ne so wasu abubuwan idan ana yi ana duba menene asalinmu ina muka dosa me muke so wa yaranmu ilimin nasara yana da kyau amma watakila ba shi ne asalin mu ba kuma banda ake so a ci gaba ba ne ci gaban ya sha bamban so ba wani lokaci ba mm, karatun ilimin nasarar ne yake samu ci gaba ko kaɗan in ka ci gaba baka da imani in ka ci gaba baka da mutunci in ka ci gaba baka da al'ada ba zai yi ba zai yi nisa ba da shi muna gani a duniya yanzu ga wannan kisan da aka yi a new zealand kwanan nan idan wani irin cigaba ne haka ai ci gaban ya zo musu da matsala so mu dinga tunani muna sara muna duban bakin gatari kada mu ce za mu ɗauki ɗan da yake cikin ruwan da ake wanke shi a zubar da ruwan a zubar da ɗan da ciki da yake cikin ruwan a'a ba a yin haka in aka je wanka ba zubar da ɗan da ruwan muna da asali muna da tushen mu koma mu sake shawara ilimi yana da kyau kuma ilimi ɗin ba dole ce na nasara ba ne imani yana da kyau wani lokaci ilimin nasara sai cire mana imani a zuciyarmu to wannan duka mai la'akari da shi ne zancen cewa za a za a hukunta iyaye ma bai kamata ya taso ba shi minista ya sake dubawa ya sake lissafi ya sa kwamiti a shi shawara a je ƙauyuka ga ƙauyuka a tambayar su mai suke so da za a samu a ci gaba ya zama mun ci gaba daidai ba za mu dinga fadawa mu tashi mu fada nan mu tashi don suna abu kaza a duniya mu ce mu za mu muna da abin da jin da mun jima cikin shi tun ma kafin su su yi ilimi To yanzu waɗanne matakai ne kike ganin minista ya kamata ya mai da hankalin shi a kai domin inganta harkokin ilimi idan ana gani kamar wannan mataki ba shi ne hanya ba? Zan ba da shawara kan matakai gida uku. Na farko shi ne a turanci ana kiran shi inclusive education wato ilimi da za a iya cewa iyaye su shigo cikin maganin ilimi. a da idan ubanka ko iyayenka suna gona ne ko kuma suna kiwo ne a ƙauyuka ƙauyuka ana tafiya da kai kana ga yadda ake ake shuka ake noma aka zo za a girbe to wannan duk ana ganewa a ce maka wannan ciyawa ne a wannan masara ne wannan dawa ne wannan gero ne wannan maiwa daban yake da ciyawa ilimi ne fa babban ilimi ne idan ka je za ka zuba taki nan na rago in ka zuba shi a maiwa mu ɗauki na kaji mu saka shi a cikin kuɓewa da auduga so akwai ilimin da muke da shi asalin ilimin mu so idan aka kawo iyaye cikin tafiyan ilimi inclusive education zai zama da amfani ya duba wannan a ce a cancancan ƙauyukan especially na arewa najeriya a kawo iyaye cikin zancen gaban ilimi a yi shawara a kai shi na farko na biyu kuma ina maganan functional education wato ilimi wanda zai amfane mu da yaranmu da kuma jikoki da mawala ba a ba nufi na shine idan aka ce eh, yaro zai ilimi ya je gama karatu ya dawo ya zauna gindin bishiya ba shi da aikin yi wannan ilimin bai yiwu ba ko ilimin ba zai yi shi zai injiniya ya je ya yi lo bai samu aiki ba me amfanin ilimin amma ilimin da zai samu ya ci gaba da zaman shi na rayuwa a ƙauye da kuma birni da kuma gurare dai da zai haɓaka yana da kyau so yanzu mun tara a cikin najeriya an kasa kamar ni na fito da ƙauyen gombe ne daɗin kowa can gindin dutsen bema in ya fita na tafi gida na kuma na dawo daga najeriya kwanan nan sai ka je da safe ka samu yara sun fito ba su da aiki sun kai ɗari a gindin sha suna zaune ba su da wani aikin yi kuma sun je sun yi karatun sakandare sun gama wasu sun sun je university sun gama sun dawo su fita nan yau su je gombe su dawo suna nan sun zama kaya ne kan iyayensu so mu nemi ilimin da zai zama mana da amfani na eh, functional me functional ne da hausa um, da zai yi aiki <laughs> muna iya ce kawai ilimin da zai amfani ah, ilimin da zai zama da amfani wa yara irin ilimin da za mu sa mu kanmu a sake dubawa takardun da ake karantarwa don na shiga na primary school inda ni na je na karanta takardun da ake karantar da yara a sake dubawa wasu abubuwan da ake karantar da su din muna da fashi a ƙasa kamar lokacin da nake makarantar firamare kin san ban mu da um, ƙauye muka fito kuma mu abin da muke ci kara ne karan nan kuma yawancin shekaran eh, da aka yi shuka ne aka yi yadda shi na eh, na ko gero ko na corn masara sai mu ɗauki karin sai a sai a cicire tsille tsille tsille za mu iya gina gida da shi za mu iya gina mota da shi za mu iya gina jirgin sama da shi da jirgin ruwa da tsille tsillen nan yanzu nan muna maganar stem education science technology engineering and math ina gani abin da suke haɗawa a nan jami'a na harvard muna da shi muna mun yi irin su shekaru talatin da ya wuce amma sai muka zubar da namu hmm. muna so mu ɗauki nasu su kuma sun san ari namu hmm. sun zo sun dan sun kwaskure za su mayar mana da shi mu je mu siye shi a kuɗi mai nisa kuma a ce mu kawo kuɗi barkace hmm. saboda su koya mana haba so ni ina fatan za a za a sake duba wa'annan abubuwa ah, muna da taɓo wato tsarin ilimin ma ya kamata a koma a duba maimakon matakin da minista yanzu yake ba da shawara akan ɗaura iya a koma amma duba tsarin ilimin yadda yake da yadda zai fi mana amfani tsarin ilimi da yadda zai mana amfani a arewa ya kamata a duba ta a sake waiwayonta a duba ta a ga yadda za mu yi mu ci gaba da abin da zai taimaka mana tafiya gaba mm. amma wani tsalle-tsallen za a ɗauki iyaye a sa su a kurkuku saboda ba su kai yaran su makaranta ba ban gan shi da amfani ba a zuwa ci gaban mu a arewa. To, Farfesa mun gode kwarai da gaske da hirar nan da kika yi da mu. abin mamaki da wala mm. wato ilimin da mu muke da shi a gida da mm. suke da shi ma a ƙauye shine abin da wai harvard ke gade shahararren jami'a kamar harvard gaskiya ne kamto kamun saboda ba isasshen lokaci kamar da yadda ta bayani kamun a ce a sa wani doka wani yunkurin sa doka da za a hukunci sai an inganta harkan ilimi saboda in ba a maida makaranta da su uniform da kayan karatu kyauta ba akwai mutane da yawa da suna neman abin da za su sama cikin su ba ma ta ilimi suke ba amma aka samar da wannan kai har ma da motocin da za su ɗeba yara daga kofar gidansu su kai su makaranta duk zai kama iyaye sauki ya kamata ita ma gwamnati ta san matakin da za ta ɗauka ta fara ingantawa sannan kuma ta sa doka daga baya To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa. Daula Salim. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya. Maza da